sha bangatan talakawa mai yin alkhairi ga mutane ba kosawa jinjinar girma ne makamai san al'umma sha'aban zaki tare da kofadan iblis dan baiwa babban jagora kare shirin yaki sha'abane gwanin aiki mai ban mamaki sha'abane gashi gwanin sulhu don dan ya rika Allah yau ce ta farin ciki a wannan mazaɓa ta kano municipal saboda wannan biki da ake yi na wato karfafawa matasa da shi dan majalisa ya wakiltar mazaɓar a majalisar tarayya wato honorable sha'aban sharaɗa yake yi a wannan ba ƙaramin al'amari ba ne kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake yin demokradiyya domin mutane su dinga taɓa junansu kuma shugabanni su dinga yin abubuwa na tausaya wa jama'a su ko shakka babu wannan honorable shaban ibrahim sharaɗa ya taka rawar gani a bisa wannan yunkuri da yi na yau kuma kamar da ya faɗa zai ci gaba da yi kuma muna fata zai ci gaba da yi din ni a matsayina na wanda da ni ne a kan wannan kujeran rana ce ta alfahari a gare ni domin ko lokacin da nake wannan kujeran irin abubuwan da na dinga yi kenan kuma tun lokacin bari ban ji labari wani ya yi irin abubuwan da ni na yi ɗin ba sai yanzu da allah ya kawo mana shi honorable shaban yake yi allah ya saka masa da alkhairi allah ya biya masa bukatunsa wayanda kuma suka samu gajiyar wannan abu allah ya tallafa musu Allah ya bashi dan baiwa bayan alfahari kan komai ya san mai bashi dan Allah ke bashi kuma shine zai ta yawan bashi dan abinci kuta kaita ya zama jagoran talakawa. ya zama jagoran talakawa. da alkhairi dan baiwa. ne sannan kuma ya san addini. Dan baiwa. To ni gida na Saboda haka ah, dogon magana zan ba zan ne kan. maganganun da aka yi a baya na yaba wa ɗan majalisa wanda yake shi ne yau a kan kujerar da dani ne ɗoro su abin ibrahim sharaɗa kenan wanda a cikin alfarmarsa ne ake wannan biki kuma ana wannan biki ne domin shawarar da yanke ta taimakawa waɗansu daga cikin wannan mazaɓa mai tarihi ta kano municipal a kan sana'o'i daban-daban ko shakka babu wannan yunkuri da honorable su kan yayi yunkuri ne wanda ya dace kuma haka ake so dukkan wani ɗan siyasa ya zama wato ya zo kula da jama'arsa duk wanda ya zo nan na tabbata zai tafi da tunani na irin jajircewar da shi wani shabin ya yi kuma yake yi a kan jama'arsa abu mu ne cewa a wannan taro a wannan ɗata ta mai tarihi mun samu gwamnoni har guda hudu sun fahimta gwamnati samu minista muhimmin minista kuma shahararre dr alikatar tari duka suka yanke da manya-manyan daraktoci na hukumomi na gwamnati